radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a nan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai shirin nan namu koma noma daga nan kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu wariya assalamu alaikum yau laraba 1 ga watan yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 2 ga watan zulkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya masu wariya kun san cewa shekaru 229 su gabata rana irin ta yau wato 1 ga watan yuni shekara ta 1793 aka kafa gwamnatin kwamitin ceto a kasar faransa a lokacin juyin juhali wanda aka yi mulkin kama karya na kisan kiyashi na tsawon shekara guda da motsi bayan kisan da aka yi wa sarki lewis a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 1793 da kisancin gida ya barke a faransa a tsakanin magada gwamnati da karshe dai an kama 'yan adawa da dama wasu kuma suka gudu bayan haka kwamitin ceton kasa wanda robert perry ke jagoranta ya maye dukkanin madafin iko a ƙasar faransa mulkin kwamitin dai an yi masa kirari da mulkin ta'addanci da zubar da jini inda a lokacin an kama mutane sama da dubu ɗari uku an kuma kashe wasu sama da dubu goma sha bakwai a faransa saboda dalilai na siyasa an soke haƙƙin ɗaukar ƙara kuma dukkanin hukunce-hukuncen kotuna su ne na ƙarshe lokacin da aka yanke su kuma sun tabbata kotunan birnin paris sun zartar da hukuncin kisa sau dubu ɗaya da ɗari uku a cikin wata guda kuma 'yan sanda suna yankewa mutane kawuna kusan arba'in kowace rana a sassa daban-daban na birnin paris to sai dai wannan yanayi bai dawoma ba domin kuwa bayan shekara ɗaya da rabi an yi wa robert sperry tawaye kuma da ƙarshe dai aka kawo ƙarshen ikonsa da kwamitin da yake jagoranta an kuma kama shi aka kashe shi a ranar 28 ga watan yuli na shekara ta 1794 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 362 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 1 ga watan yuni na shekara ta wata kotu a kasar amurka ta rataye mary barrett dare wata mai wa'azin kirsanci a amurka saboda dalilai na addini wasu yankuna na amurka sun kafa doka ta hana shigar kiristoci masu aƙidar kishantar malaman kirsanci na nahiyar turai waɗanda suka yi imanin cewa bai kamata coci ta zama mallakin wani limamin kirista ba ya kamata a bar kofa a buɗe ga duk masu ilimi waɗanda suke buƙatar su riƙa yin wa'azi daidai da mahangarsu da kuma abin da suka fahimta a kan addini maimakon shugaba na coci ya zama shi kaɗai ne yake jagorantar coci kuma yake faɗin abin da ya ga dama sannan kuma shine tsakanin mutane da Allah bisa aƙidar majami'u na ƙasashen turai George Fox shine wanda ya asasa wannan mahanga a Ingila bayan da malaman addinin kirsa suka shigaltu da yaƙe-yaƙe a nahiyar turai a tsakanin ƙarni na goma sha shida zuwa ƙarni na goma sha bakwai wasu yankunan amurka sun yaƙi wannan mahanga kuma sun rika zartar da hukuncin kisa kan duk wanda aka samu da wannan aƙida mary barry dare tana daga cikin waɗanda suka shahara da wannan aƙida a amurka kuma ta shiga takon saƙa da wasu masu adawa da hakan da ƙarshe dai kotu ta yanke mata hukuncin kisa kuma aka kashe ta ta hanyar rataye ta a ranar 1 ga watan yuni shekara ta 1660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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi ga labaran duniya farko muhimman kaninsu kasar iran babbar amintacciyar abokiyar tarayyar nahiyar afirka ce in ji shugaban iran shugaban najeriya ya zayyana sharaɗin da ɗan takarar shugabancin ƙasa na apc ya kamata ya cika sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rabe wata falasiniya a gaɓar yammacin kogin jordan a yau da safe an bayyana karim banzema a matsayin gwazon ƙwallon kafa na kofin zakarun turai na bana yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasar Iran babbar amintacciyar abokiyar tarayyar nahiyar Afirka ce, in ji shugaban ƙasar Iran. Da yake isar da saƙon taya murnar zagayowar ranar Afirka daga takwaransa na ƙasar Senegal Macky Sall da sunan al'ummar Afirka shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya faɗi cewa Iran ita ce babbar amintacciyar abokiya ga nahiyar Afirka da yake ishara game da rawar da ƙungiyar tarayyar Afirka take takawa wani tunkara manufofin nuna wariya da mulkin mallaka ya ce jam'iyyar musulunci ta iran ita ce amintacciyar abokiyar dogaro ga dukkan al'ummar afirka a game da batun karfin da iran take da shi a bangaren injiniya kuwa ya ce tehran da dakar suna da kyakkyawar dangantaka tsakanin su sai dai har yanzu ba a kai matakin da ake so ba akwai bukatar bunƙasa dangantaka ta kai mataki na koli a tsakani a nasa bangaren shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya gode wa shugaban ƙasar iran game da saƙon taya murna ta ranar afirka da ya aike da shi kuma ya nuna irin kulawa ta musamman da iran take nuna wa nahiyar afirka kuma ya yi nuni game da irin kyakkyawar dangantaka da tsakanin kasarsa da sauran kamfanonin da ke ƙasar iran ya ce ya zo kasar iran har sau biyu kuma ga irin ci gaba da kasar ta samu shugaban najeriya ya zayyana sharuɗan da ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc ya kamata ya cika rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya buƙaci dukkan gwamnonin jam'iyyar ta apc da su zaɓi ɗan takarar da ya cancanta zai kare matabar jam'iyyar a zaben fidda gwani da za a yi na shugaban ƙasa kuma ya kamata ɗan takarar ya kasance wanda zai ba wa talakawa ƙarfin gwiwan cin nasara tun kafin lokacin zaɓe. a cikin wani bayani da mai magana da yawun shugaban ƙasar femi adesina ya fitar ya bayyana cewa shugaba buhari ya faɗa hakan ne a lokacin taron da ya yi da gwamnoni 24 na jam'iyyar apc da kuma shugaban jam'iyyar abdullahi adamu a ranar 6 da 8 ga watan yuni ne za a gudanar da zaben fidda gwani don takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc kuma ya buƙaci gwamnonin da su samar da haɗin kai na cikin gida domin ganin an samu gagarumar nasara a ban zaɓe mai zuwa da za a yi a shekara ta 2023 mai kamawa har ila yau buhari ya kira gwamnonin da su ba da himma wajen kusanto da manufofin da ake son cimmawa kusa da juna kuma ya nuna ya buƙaci a mayar da hankali kan irin sauye da ake samu da al'ummomi na da al'ummomin ƙasar da duniya take tsammani daga jam'iyyar sojin isra'ila sun harbe wata falastiniya a gabar yammacin kogin jordan a yau da safe rahotanni da muka samu da dumi su sun nuna cewa sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun harbe ta falastiniya a kudu da gabar yammacin kogin jordan bayan da suka zarge ta da yunkurin dabawa wani sojin isra'ila wuka a dai lokacin da ake cigaba da samun rikici a yankunan da isra'ila ta mamaye a 'yan kwanakin nan lamarin ya faru ne a kusa da sani 'yan gudun hijira na arub da ke da nisan kilomita goma sha biyar kudancin bethlehem da safe yau laraba inda sojin suka buɗe mata wuta da hakan yin sanadiyar shahadar ta ministan lafiya na falastinu ya faɗi cewa matar mai suna gufran harun hamid yar shekara 31 da haihuwa sojin isra'ila sun harbe ta da bullet ne a gefen hannunta na hagu ƙungiyar ba da agaji tare da christian ta falastinu ta ce sojin isra'ila sun hana ma'aikatan lafiya su ba ta kulawa a lokacin da lamarin ya afku sanadiyar hakan bayan minti ashirin da afkuwar lamarin ta yi shahada To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An bayyana Karim Benzema a matsayin gwarzon kwallon kafa na kofin zakarun nahiyar Turai. Dan kwallon tawagar Faransa mai shekara talatin da hudu da haihuwa ya lashe kofin zakarun Turai na biyar kenan. Banda Real Madrid ta doke Liverpool da ci ɗaya da babu a ranar Asabar a ƙasar Faransa a wasan ƙarshe na final da suka buga. har ila yau Benzema ya ci kwallo goma sha biyar a karawa sha biyu a champions league na bana wanda ke kan gaba a takarar kyautan ballon d'or ta kakar bana shi kuwa ventures Juniors wanda ya ci Liverpool kwallo ɗaya an bayyana shi a matsayin matashin da ba kamar sa a bar gasar zakarun turai ta bana ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wadda ba samu nasara ba a wasan da aka buga tana da 'yan kwallo guda hudu fitattu a gasar ta bana da suka hada da Terence Alexander da kuma Andy Robertson da kuma Fabino. Sauran 'yan wasan guda goma sha ɗaya da ba kamar su a Champions League a kakar bana sun da ɗan ƙwallon Paris Saint-Germain Kylian Mbappe da na Manchester City Kevin da Bruni da kuma Antonio Rudiger na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Daga ƙarshe za ku cewa ƙasar Rasha ta ƙwace iko da fiye da rabin muhimman birane a gabashin Ukraine. rotanni sun bayyana cewa dakarun sojin kasar rasha sun kwace iko da muhimman biranen masana'antu da ke gabashin kasar ukraine a cewar roƙon da sojin suke yi na dannawa cikin yankin donbass a nasa bangaren gwamnan yankin luhans ya faɗi a cikin wata da ya fitar cewa a halin da ake ciki severantex yana da matuƙar sarƙaƙiya domin har yanzu sojin na ukraine na ci gaba da rike da ikon wasu yankuna a wajen daga lokacin da kasar rasha ta kaddamar da harin soji kan kasar ukraine a watan fabrairu da ya gabata kasar amurka da kawayenta sun aike da muggan makamai zuwa kasar ukraine to da kuma musayar bayanan sirri da gwamnatin kasar a gefe guda kuma suna kara ƙaƙaba takunkumi kan kasar rasha da sauran jami'an gwamnatin ta ko a baya bayan nan ma shugabannin gashen ƙungiyar tarayyar turai sun amince da yanke kashi casa'in cikin ɗari na dukkan wanda take shigowa da shi da ƙasar rasha daga nan zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki ta 2022 ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin makoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkar noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wani shiri da hukumar abinci ta duniya FAO da kuma tarayyar turai suka fito da shi na ganin cewa an tallafa wa manoman ƙasar ukraine wannan matakin da ya biyo bayan matsalar da aka fuskanta ne a cikin wannan ƙasa saboda yakin da rasha ta shelanta a kanta inda harkokin noma ke ƙoƙarin taɓarɓarewa alhali wannan ƙasa tana daga cikin na gaba-gaba wajen baiwa duniya abinda za ta ci a matsayin abinci. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ya zuwa yanzu dai duniya ta tabbatar da cewa ƙasar ukraine fa tana da matuƙar muhimmanci a fagen samarwa da duniyar nan abinci don haka ita ce ta gaba-gaba wajen harkar noma noma ne ake a wannan ƙasa da gaske wanda bayan da an wadata mutanen ƙasar da abin da za su ci to wanda ya kirara ana kai shi zuwa ƙasashe da dama na duniya da akwai wasu ƙasashe a afirka da asiya da fiye da kaso 90 cikin 100 sun dogara ne da abincin da ake nomawa a ƙasar ukraine suke sayowa zuwa ƙasarsu hakanan kuma wasu abubuwan da suka shafi man girki sai da yakin da ƙasar rasha ta shelanta a kan ƙasar ta ukraine ya sa ana fuskantar matsala a cikin wannan ƙasa abincin da take nomawa baya samuwa kamar yadda yake a baya an kuma dakatar da fitar da shi zuwa waje fiye da baya a lokacin da ake zaman lafiya babu yaƙi ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwa na wannan ƙasar ta ukraine a kowace rana ta allah ana kawo da manyan motoci wato tirela-tirela guda dubu ɗaya da sauke kayan abincin da ke cikinsu domin a kai shi zuwa kasashe daban-daban na duniya a kowace rana a tsawon shekara abin da ke faruwa kenan to wannan ya sa a halin yanzu gonaki masu yawa suka zama waɗanda aka ƙauracewa kuma tashocin jirgin ruwan ƙasar ma baki ɗaya rasha ta kwace iko da su manoma kuma suka ƙauracewa gonakinsu saboda ganin an tabbatar da wadatuwar abinci a wannan ƙasa hukumar abinci ta duniya fawo ta fito da wani shiri tare da haɗin gwiwar tarayyar turai na raba irin abinci mai nagarta na dankalin turawa ga manoma 17,740 a ƙauyukan ƙasar an baiwa manoman karkara ne dai wannan irin domin su yi amfani da shi saboda a girbe shi a lokacin wato noma ko kuma kaka mai zuwa da akwai wasu mutane da suka kai dubu arba'in da shida da za su amfana da shirin wanda kungiyar tarayyar turai take daukar nauyin tafiyar da shi ta fuskar kudaden da ake kashewa babban jami'i mai kula da ayyukan kungiyar noma din wato pawo a ƙasar ukraine pierre bosa ya bayyana cewa a fili yake cewa wajibi ne mu taimakawa manoma a wannan lokacin kama daga kan manyan manoma har zuwa kan ƙananansu da ƙanana-ƙanana sosai a ta zuwa waɗanda wurin da suka noma ma bai wuce bayan gidansu ba har ila yau ya ci gaba da cewa noma yana cikin muhimman ginshiƙan da yake samar da ƙasar abinci. sannan kuma yana samarwa da mutanen karkara miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida kudaden shiga tan 862 ne na dankalin turawa aka raba wa manoman na karkara a cikin makonni kaɗan da suka gabata ana saran cewa idan wato wannan irin dankalin da aka raba aka shuka shi to zai taimaka kwarai wajen wadata ƙasar da abinci da kuma ma fitar da shi zuwa waje daga nan zuwa watan satumba kowaɗanne iyali da suka ƙunshi mafi ƙarancin mutane biyu sun karɓi irin na dankalin turawa wanda ya kai kilogram hamsin an kuma ba su wani dankalin turawan wanda za su ci da ya kai kilogram 600 zai kuma ɗauke su watanni ba tare da sun buƙaci wani dankalin da za su ci ba a kowace kusurwa ta ƙasar ukraine da akwai ma'aikatan na fawo da suke aiki tare da jami'an ƙasar domin aiwatar da wannan shirin na rabon irin da kuma dankalin da za a ci garuruwa masu yawa ne da na wannan ƙasar? aka kai wato waɗannan irin da kuma dankalin da za a ci. To da fatan wannan shiri zai samu nasara domin ganin cewa an magace yunwa a wannan ƙasa sannan kuma waɗannan gwarazan al'ummar ƙasar a fagen noma su ci gaba da baiwa duniya abinci. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dari dum dum kuye ya ba ba ni la ko ba mulwa. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa jama'a ma saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin wanda cikin sa muke kawo muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To a yau shirin namu ya ga can muku Mas'ud Bakhtiyari ne a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. gözlerin aydın olsun Aylaçın, canlaçın, can sene kurbanlaçın Aylaçın, canlaçın, can sene kurbanlaçın Almaktınlar geldi Köten köynek dar geldi Almaktınlar geldi Keten köynek dar geldi Kapıya kölge düştü Eyle bildim yar geldi Kapıya kölge düştü Elə bildim yar geldi Su attım yar Dilim benim kurusun Ne dedim yara değdi Aylaçın, canlaçın Can sene kurbanlaçın Aylaçın, canlaçın Can sene kurbanlaçın azizim aydın olsun Ay dolsun aydın olsun Bugün yardan haber var Gözlerin aydın olsun Bugün yardan haber var Gözler kuma da masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar min yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.